on va tout donner sur cette émission, mesdames et messieurs. Vous avez certainement constaté que c'est le genre d'Andali Soyeya sur cette émission. On va tout de suite maintenant permettre bien sûr à l'artiste de s'exprimer pour permettre aussi à la jeunesse nigérienne de la cerner en 5 bonnes minutes. Commençons par le commencement. Qui est Jamila Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ina Je kowa fata alkhairi da fatan kowa ya tashi lafiya mhm. da sunana Jamila S mhm. Ni haifaffen wannan garin ne Yamai. Na aka haife ni kuma nan na ga kaina haka. Hmm. Yau shi ne kun harawa dandalin soyayya yau shi ne kun fara. Eh gaskiya na jima da shiga waƙar dandali. Mhm. Tunda akalla dai ina ga ko ban yi ba na yi kusan shekara bakwai cikin harakar dandalin soyayya. Shekara bakwai? Eh. da kin fara menene ya sa ki dandalin soyayya kawai ina bukata haka nan dai ne ina sha'awa waƙoƙin dandali fina-finai haka eh. to ban dai yi tunanin zan zama mawaƙiya ba ah. amma sai gashi Allah ya sa na zama mawaƙiya ok d'accord tu te rappelles un peu de tes débuts dans le dandalin soyayya il y a déjà de 7 eh to gaskiya haka ne eh. lokacin da na fara tunkara wannan haraka eh. akwai wani eh, tonton ina eh. na mishi magana kan gaskiya ina son haraka dandali tokom shi ma yana yana cikin waɗansu ƙungiyoyi da dama na dandali mhm. to shi ne ce sai dai na yi magana da fara ina mhm. a dai in sun yadda kwamsa ba damuwa za mu iya tunkarar waɗansu daga cikin abokanansu sai mu tattauna ah, ko ya ne eh da kanka ta gida kanka ga ma fara ya saka ce kin samu matsaloli ko ko an barki take eh to gaskiya ban samu matsala ba bisa ga yan tunda da abin da nake so in dai abun kwarai ne suna ba ni goyon baya eh. ɗari bisa ɗari bisa abu ban samu wani matsala ba gaske dandalin soya a nan ga kasa yayin a ci ganin ku kuna samo kanku kiki ko koyi da yana ce eto eh alhamdulillah wani bangare muna samu amma hmm. ba sosai ba hmm. saboda gwamnati dai har yau dai muna bayanta hmm. amma ba su cika ba mu gudunmuwa kama yadda ya kamata ba amma ana samu dai a haka ina so ki gaya mini yaya ne kuke yi a restaurant nan ne kuke a restaurant kaskar da an san da kuna da wani sabo ba sai ku ta can a nigeria sai ku aiki ku zo yawar haka kuna da istuduka da suke ba ku dama ku yi abun da kuke so cikin restaurant ko har yanzu ma muna gonan jiya a gaskiya an samu sauyi mhm. a yanzu gaskiya akwai istuduka da dama da muke aiki a ciki misali gaskiya suna kai kusan bakwai Eh, ni Ladies and gentlemen, nous sommes donc arrivés pratiquement à la fin de la première partie consacrée à Jamila. Qu'est-ce que Jamila a comme dernier mot à l'endroit des fans de la musique nigérienne, à l'endroit des femmes qui regardent cette émission, à l'endroit des hommes qui aussi nous suivent à travers les 52 radios partenaires du studio Kalangu, à travers aussi le site euh, n'est-ce pas, de ce studio qui fait beaucoup pour la jeunesse nigérienne. Eh to haka ne gaskiya shawara ce zan bada kuma da jan hankali ga gare mu irin matasa mhm. waɗanda ayyuka da dama suna renawa ba su son yin aiki sai dai gurinsu kawai a ce an gansu cikin babban kamfani suna aiki mhm. mai irin ga ƙananan ayyuka ba za su ba to dandali ana mishi kallon wani iri amma gaskiya a zahiri ba haka bane duk sana'a in ka ɗauke ta ka girmama ta haka za ka ci gaba a kanta akwai ƙalubale da za ka fuskanta to amma kai ne za ka yi taka tsantsan da waɗannan abubuwa tunda misali ko da a ce kwasa shara kake yi za ka iya fuskanta ƙalubale da dama me kai ne za ka iya taka tsantsan tun da kai ne ka ga dama kayi niya kuma za ka yi to gaskiya matasa a tashi a nemi aiki ko wani irin aiki ne ka a ga karantar ko ko ka arena principal, Jamila, sur l'émission Tous Salafada de Studio Kalangu. Ei.